garuwa kuma gajar ka. garuwa kuma gajar ka. Fuskar ka ta cika annuri, na san akwai ka da labari. Murmushi kike a cikin tsabta, mata ku zo ku je zancen ta. garuwa kuma gajar ka. Mata ku zo ku je zancen ta. sabira yau ga albishiri bansu tana so in fahari goron ki ce mini ma fafari bayan farin ma haikwari a yau zan yaban mai annuri lalle fa yau kayo nazari amma a kogin soyayya ruwa kuma ga dalar gyada yau babu ita amma akwai mu da filinta mm, mai gyada zai barje ta to mu muna son bawanta da dai da tsohon gyara mana hanya zancen ka ya caza min kai me kake nufi ne wai to kai in ka bani amsa ba shan kai in ku ka ka canza niyya iye garuwa kuma gajar ka. Ye garuwa kuma ka. iye garuwa kuma ka. garuwa kuma ga jarka sabira kina neman amsa sannan kina mini kwalisa to in so kike ki bi don amsa da kin bani goron na lasa domin tattara kimiyya eh, karka manta ni ce taka to da gaban amsoshinta ko ban amsoshinta ciyar da duk ta wasa wuka ta fi wanda kewaye kimiyya kuma gajar ka. Iye garuwa kuma gajar ka. Iye garuwa kuma gajar